amma sai ga yanzu ma yanzu wani wani wayewa ne wani wayewa ne a ce kana da sassauci ga yan bid'a shi sa wannan wannan wannan wannan abin ya ya dauko wani kalubale kwanan nan za ku ga ana magana carbi wannan ce carbi bid'a ne wannan ce carbi ba bid'a bane eh idan da za a tambaye ka a ce carbi bid'a ne abin da za ka ce ka ce eh kuma a'a eh bida'a ne kuma e ba bidaa ba ne ya aka ansa ta zama haka saboda su kansu masu buga misali sai su buga misali da loudspeaker cewa barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka A yau muna ɗauke da tsokacin Shek Isaac Adam Isa game da ƙadiyar da ta sake tasowa wacce Profesa Isa Alifan ta a kan carbi, inda har yake umarta duk wanda yake ganin haramun ne riƙe carbi, to zai su yi muƙabala. Inda take Dr. Idris Abdulaziz Dutsen ta ya amsa kiran muƙabala duk mun kawo muku. Inda yanzu Shek Isaac Adam isa ya ce, tabbas ba za a ce riƙe carbi ba ne kamar yadda suke kafa hujja da tsifika. amma ga wanda suka ɗauke shi addini su ne illar sannan ya bi Dr. Izir Abdulaziz dutsen shi sannan ya jefa wa Professor Isa Alfanta ma'ayar tambaya idan har ta tabbata yana yin wannan fatawar ne don yan bid'a su zaɓe shi to tabbas ya sauka daga Allah ya dawo ya gyara kuskurensa idan fa har ta tabbatan hakan ne sai ku gyara zama domin jin tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku video sai su gare ku sannan ku yi mana like da share lakin din ku shine zai dinga tabbatar ma duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Lal da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan hadisin sai ce wallahi la namna'ahunna yace wallahi sai mun hana su zuwa. sai na umar ya ce ina gaya ma abdullahi da umar ya ce ina ce ma annabi ya ce ka ce za ku hana ya zage shi zagi mai muni ya ce ko ba zan kare ma magana ba bal ma wasu malamai na cewa har abdullahi dan umar ya mutu baya masa magana saboda kawai wannan itiradin da yawa sunna saboda wannan abin da yawa sunna amma sai ga sunna ta zama abun wasa yanzu sai ga sunna ta zama abun wasa wannan aqidar da kake gani ba ta wasa ba ce aqida ce da ake rayuwa a kanta a mutu a kanta duk wanda zai soki sunna babu kai babu shi magabata suna da tsanantawa akan yan bid'a amma kaga zamani ya zo har ma alu suna suna ganin burgewa ne ma a gansu suna shiri da yan bid'a ga nan an rungumi juna nan an yi kaza da juna nan an yi kaza da juna yana rubuci kai kana gina abin da manzala sai salama ya zo da shi shi kuma yana rusawa amma tare da wannan baka jin komai game da shi kana rungumarsa shi sa abdullahi ibn mughaffal ya ga wani uwansa yana yana dalle da tsakuwa sai ce kai annabi ya hana ita ba ta kama abin farauta abin da take sai dai ta fasa ido ko ta fasa keya da ya sake zagaya sai ga wannan bawan Allah yana dalle sai ya ce to ba zan kare ma magana ba ina ce ma annabi ya hana kuma kana sake yi haka sahabbai suke amma sai ga yanzu ma yanzu wani wani wayewa ne wani wayewa ne a cewa kana da sassauci ga 'yan bida'a shi sa wannan abin ya ɗauko wani ƙalubale kwanan nan za ku ga ana magana carbi wannan ce carbi bida'a ne wannan ce carbi ba bida'a ba ne eh, idan da za a tambaye ka a ce carbi bida'a ne abin da za ka ce ka ce e kuma a'a eh bida'a ne kuma e ba bida'a ba ne ya aka ansa ta zama haka saboda su kansu masu buga misali sai su buga misali da loudspeaker cewa ai kana magana da loudspeaker don isar da sako ita loudspeaker ba addini bane kaga wannan gaskiya ne to da haka shi ma carbi ana amfani da shi ne a matsayin abin kirge to kaga shi ma ta wannan fuskar carbi ba bid'a bane amma ta fuskar da waɗansu suna ganin cewa rike carbi addini ne kai shi carbin ma suna gani addini ne har ma yana da wata falala to kaga wannan annan wannan bangaren carbi ya zama bid'a har shi za ga malam isa alifan tami ya yi kalubale cewa duk wanda yake ganin carbi bida ne ya zo su tattauna to amma na gare dr idris abdulaziz ya ce ya amsa masa saduwa a kibla fm bappa hotore ya amsa masa cewa shi zai je masallacinsa ko malam idris abdulaziz ni ya burge ni burgewa shi ne kalubale ne kuma ya amsa kuma sannan ya faɗi dalilansa wani dalili ne ya ce shi malam isa alifanta mai yana yin wannan ne don takara da yake so shi sa yake sassautawa don ya samu ƙuri'un 'yan bida'a to kaga in wannan shine dalili malam isa alifanta ma abinda zami masa ai tunatarwa zami masa Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah ya ce shi yake bayar da mulki ga wanda ya ga dama ya karbe daga wanda ya ga dama ba sai ka sassautawa 'yan bida'a ka samu ba kyakkyawan misali yan rufaya kaduna tare da yawan arna da ake da shi ya ce shi muslim muslim zai da ya muslim muslim bai nasara ba ya yi nasara saboda allah ne ke bayarwa wannan gwamnatin ta yanzu ta ce gallaza mutane take jefa mutane a bala'i lokacin da ta za ta takara mai ta ce muslim muslim ta yi nasara ko ba ba ta yi nasara wajen samun mulki saboda me Allah shi yake bayarwa akan kaidar kulli illahumma mamalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha to kaga ai shi malam Isa lafanta shi ya kamata ya fi sanin wannan cewa ba sai na sauka daga kan manhaji na ba ba sai na banna wata farkin na je ina goyon bayan wasu ba Malam Idris Abdulaziz zai mai kalubalen cewa ba za ka taba ganin yana yana yana yana yana kalubale ga yan bid'a ba a garin nan akwai masu cewa su Allah ne ka taba jin ya musu raddi haka malam Idris ya ce akwai masu cewa sai Allah ne akwai masu cewa salatul fati dai take da Qur'ani su dubu shida akwai wanda suka ce salatul fati ta bi salatul ibrahimiyya muna gane irin wa'annan bai kamata a ce ka sassauta musu ba kuma yanzu mutumin da ya haddace alqur'ani ya karatun boko ya kai professor ya yi mulki ya samu kuɗi to me kuma yake nema a duniya da har sai ya sauka daga kan matsayinsa ba abin da yake nema ni na ganin in har haka ne to kuskure ne a tsaya akan aƙida aka faɗi gaskiya carbi ko su ibn taimiyya da ake magana sun hana ɗauke shi a matsayin addini ko a ɗauke shi abin ado a ɗaura a hannu a rataya a wuya a waye ta wannan siga duk ya zama bid'a in dai ka mai da carbi addini to bid'a ne amma ka ce a ah, wannan daidai ke da calculator wayata daidai ka da calculator da zan siyo agogo a kasuwa daidai ka da zan yi kaza to wannan kayan lissafi ne amma dai ka sani ko ka lissafa da wannan baka kai wanda ya lissafa da hannu ba saboda hadisi cikin sunan abi daud manzala salama yana lissafawa ne da dan sa na dama kuma fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi sa in da gaske ne manufa ce ta siyasa wallahi rungumar dan bid'a ko sassauta masa ko neman yin sulhu da shi wallahi ba zai bari a zaɓe ka ba in kaga kayan mulkin nan Allah ne ya baka amma ba za su taɓa yadda zaɓe ka ba in kana sassauta wannan suna ganewa su ce wani fa sassauta yake wajen mu zaɓe shi mun yadda ko mutanen da suka ce da a zaɓi ɗan izala gwanda a zaɓi kirista haka mai gidansu ya faɗa ya ce da a zaɓi ɗan izala ɗan izala a zaɓe gwanda a zaɓi kirista da Allah bai faɗa ba to ya ce da a zaɓe ka gwanda kirista to kana tunanin yanzu zai yadda a zaɓe ka ba gwanda a zaɓi kirista ba kuma ka sharrin dimokuraɗiyya yake duk wanda suka lasa mai dimokuraɗiyyan ne, saboda ita siyasa harka ce kawai ta sace-sace da ebe-ebe to duk wanda ya saba da wannan ji wannan abin to zai wahala ya yadda ya kare addini ya bar wannan roman zai wahala yadda kuma ni ina ganin duk mutumin da Allah ya bawa alkur'ani in har yana jin cewa Allah akwai abin da bai bashi ba to akwai matsala shi yasa kullum nake tunatar da mutane da hadisai guda biyu hadisi na farko manzo sallama ya ce wallahi mal faqru aksha alaikum manzo ya ce wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba yace ce abin da nake ji muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya ku ringa gasa kamar yadda aka shimfiɗa waɗanda suka zo kafin ku ku ringa gasa wajen tara kamar yadda suke gasa wajen tara ta sannan ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su to da ga harkar mulki harkar duniya sai an ba hankali shi yasa ingantaccen hadisi manzala sallama yake cewa kaga kuraye guda biyu a sake su a cikin garken tumakai barnar da za su yi ba su kai barnar mutumin da yake da san ɗaukaka ko son mulki ba a cikin addini san ɗaukaka ko son mulki a cikin addini inda mutum yana da wannan ɗabi'ar to barnar da zai yi to ku wato kuraye guda biyu mayummata a sa su a cikin garkan tumaki ko awaki to barnar da zai yi ta fita su wallahi ta fita su da haka dole mu ji tsoron Allah kuma ni abin da nake kalubalanta kamata yi idan mutum ya shiga gwamnati ko da kamar masallacin nan a matsayin santa ta da'awa ya kamata a samar a ce wannan shiga ta gwamnati gashi nan nayi wa sunna nayi wa addini na amma da yawa daga cikin wanda suke shiga ba abin da mutum yake samowa sai abin da zai ce sha ya tara ya aji kuma daga shiga kai wa addini aiki ko ka shiga kaɗan taimaki gwamnati don a samu nasara daga nan sai a zarce da san mulki da san duniya sai ga wanda bai kamata ya ci kuɗin haram ya tara ba ya ci to kaga ya kamata mu kiyaye wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kiyaye yanzu wata kwanakin baya wata rigima da ake kana yin magana akan malam isa alifantami in an taɓa baka waɗansu kuɗi ta hanyarsa sai a ji a faste tela ce shi ma an bashi ɗari biyu shi ma an bashi ɗari uku malam kai da hadisi yadda cewa ka yi sadaka hannunka na hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba amma a ajiye tela ana sabawa a sakota a social media yanzu Allah wannan daidai ne ba daidai ba ne duk yadda za ka yi ka shiga cikin gwamnati to kar ka ƙetare matsayinka na malami kar ka ƙetare tsayinka na mai addini saboda in ka suke yan siyasan nan suka ga ka a bayan idan ka za su je su ringa faɗa cewa ai kayi kaza ai kayi kaza saboda kai ai shigo musu kai ba sa son irin ka da haka dole in ka shiga cikin su in kana so kai kima kai mutunci shine ka wakilci addini amma in ka shiga harkoki irin nasu da ganin sun samu damar da za su ringa gaya wa addini magana to da gaskiya ya kamata mu kiyaye in dai wannan zargin da aka yi gaskiya ne to lalle malam ya kamata ya gyara lalle ya kamata ya gyara duk abin da zai taba addinin mutum duk abin da zai taba mutuncin mutum to mutum ya kamata ya nisance shi Allah ta'ala shirya da mu to kun dai ji magana ta hankali daga shak Isaac Adam Isaac me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta da ku tanna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa mun gode da sauraron mu da kuka